المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu na mako-mako da muke karatun littafin usulul tafsir na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar biyar ga watan zulqa'ada na shekarar 1441 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 27 ga watan shida na shekarar 2020 ta miladiya muna karatu a cikin bayani da malam yake yi cewa akan iya kafa hujja da hadisai waɗanda zahirinsu bai inganta ba kamar hadisul mursal idan ya zama na rawaito su ta hanyoyi da dama kuma ya zama ya kubuta daga tawazu cewa ba a zaton cewa haɗuwa suka yi suka kaji wannan labari shudu lokacin da abu ya cika wannan sharuɗa shi ya zo ta hanya daban-daban kuma waɗanda suka rawaito ba a tuhumar su da cewa sun haɗu ne sun kagi wannan labari to wannan labarin yana zamantowa ingantacce ce kawo shi a umuman ma game da abin da ya shafi hadisul mursal malam ya mana wannan bayani ya ta kawo dalilai da hujjoji da sauransu to cikin kawo hujjoji kan haka shine kawo mana waɗannan hujjoji da ya kawo sai ya ce wal maqsudu huna أن تعدد الطرق وعدم التساؤر أو التفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول wannan shine makasudin da malai ta mana ya ci gaba da kawo ire-iren waɗannan abubuwa to ci gaba da kawo waɗannan hujjoji shine inda malam zai tashi yau yace wali hadha kana ahlul ilmi yaktubuna mithla hadhihi al ahadith ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار nan shine asalin gaba da zamu tashi mala yace wali haza bayan wannan bayani da yayi yace kana ahlul ilmi yaktubuna mithla hadhihi al-ahadith ma abota ilimi malamai suka rubuta ire-iren waɗannan hadisai kaza da zan dai magana kan su ne hadisul mursal kaza hadisul mursal da ire sa hadisai ne da suke babun bangaren hadisi domin daga cikin abin da ke sa hadisi ya zama mai rauni idan aka sami yankewa a cikin sanadinsa shine in qita'u sanad a samu wannan ya rawaito ya tsallake wanda ya kamata a ce ya rawaito da gari shi wannan tabi'u tabi'i ne A ga tabi'u tabi'i bai ga sahabi ba tabi'i ya gani lokacin da aka samu tabi'in tabi'i ya tsallake tabi'in da zai jona shi da sahabi to kaga an samu in tsaye. to hadisi na zamantowa mai rauni idan an samu wannan inkizai to shine mallaka yace hadisin da suke da irin wannan matsala kamar hadisul mursal dama hadisul mursal shine hadisin da tabi'i ya tsallake sahabi yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhalin mun san cewa tabi'i bai ga zan Allah ba sallallahu alaihi wasallam suna kuma kenan hadisin mursal yana cikin nau'in hadisin za'if eh, hadisi mai rauni wanda raunin sa ta gefen yankewa sanadi an gane wannan ko to shi shine malai ce ire-iren wannan hadisi wanda suke da rauni irin wannan ko mursal ko hadisin da bai kai mursal wanda kafin sahabi kafin tabi'i aka sami yankewa sanadi wale ce su malamai suka rubuto ire-iren waɗannan hadisan na misla hadhihi al Waya wa na suna cewa yasluhu da shawahidi wa li'tibari suna cewa ire-iren waɗannan hadisai ko dai mursal ko hadisin da aka samu inqita'i a sanadinsa suna cewa ya yana yana inganta ana iya yin al-mushahid wal itiba al-shawahid jam'u shahid al-itibar kuma masdar ne na i'tabara i'tabara shine illa akali asalin ma'anar i'tabara to sai zama malaman hadisi suna da waɗannan istilahi ga waɗannan kalmomi guda uku akwai i'tibar akwai asawari shi ne tsari tsari akwai kuma tsari hadisi aka ce ba shi ne la'akari da hadisi haka suka ɗauki hadisi su yi la'akari da shi su bincika su fayyace shi abinda suke nema idan suka tashi i'tibar i'tibar shine neman ɗayan biyu ko da neman mutaba'a ko kuma neman shahid shahid jam'insa shi shine shawahid laifin mutaba'a shine a samu wanda ya haɗu da wannan rawi ya karfafi wannan rawi wurin rawaito hadisin a gurin malami kuma don hado hadisi daga imamun zuhuri sai zama na wanda ya rawaito hadisin nan daga imamun zuhuri wani mutum ne guda wanda wannan bawan Allah yana da raunin hadda ba wai makaryaci ne. kuma ba wai mara adala bane a'a matsalarsa haddasa tana da ɗan rauni kuma ya rawaito hadisin daga imamun zuhuri kaga zamanto wasu ya rawaito hadisin daga imamu zuhuri kuma shi haddasa na da rauni yana iya sanya wa hadisin dan shakku to anan sai a fara bincike cewa to shin akwai wani da ya rawaito hadisi bayan wannan hadisin bayan wannan ko shi kadai ke banda da rawaito hadisin kuma idan shi kadai ke banda da rawaito hadisin shi kenan bayan da za a yi tallaba hadisin hadisin ya riga ya samu matsala dan da shi kadai rawaito hadisin kuma shi yana da rauni wurin hadda wannan binciken da za a yi a gano akwai wani da ya rawaito hadisin ko babu shi kira i'tibar idan ka samo wani tare da shi cewa ba shi kadai ya rawaito hadisin ba da gurin malamin sa kamar a ce imam zuhuri aka samu ya rawaito wani ma ya rawaito wani ma ya rawaito to kaga waɗannan da suka rawaito hadisin irin hadisin da ya rawaito a gurin wannan malamin sai a ce to yanzu an sama masa mutaba an samu waɗanda suka masa a suka bibiye shi gurin rawaito hadisin da yake banta shi kadai da rawaito hadisi ba dole ta ke kira ba shi kuma shahid idan ba a samu ba ga wannan rawo sai a ce to magana da ta zo a hadisin bari a bincika ga hadisan wasu malamai ko hadisan wani sahabi daban daga cewa shin an rawaito irin wannan hadisin wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ta bayan wannan hadisi sahabi Ina ka samu wani hadisin daban domin da hadisin da ya ba musahabi suka bambanta wurin malaman hadisi ko da lafazin hadisin guda ɗaya ne suna ɗaukan shi a matsayin hadisai daban-daban hadisi ne guda ɗaya wannan ya rawaito wancan ma ya rawaito abu huraira ya rawaito Ibn umar ya rawaito sai a kirga hadisin abu huraira a matsayin hadisi ne daban hadisin Ibn umar a matsayin hadisi ne daban an gane ko amma duk lokacin da hadisin ya zama na sahabi ne guda hadisin abu huraira ne amma wani ya rawato su ta ɗalibin shuwa ne wani ya rawato ta ɗalibin shuwa ne to duk yawan sai a ɗauka hadisi ne guda saboda tushen hadisin sahabin guda an gane wannan ko to idan aka samu hadisi ta wani sahabi daban da ya karfafa wannan hadisi to sai a ce an sama ma hadisin shahidi kaga kenan shahidi daga wajen hadisi yake sai kuma mutaba'a a cikin shi wannan ya zama na wanda suke tare da shi a gurin dauka gurin malami to duk abubuwa ne da ake bincikawa a samu domin a ƙarfafa hadisi idan hadisi na da rauni kuma ya zama da rauninsa ta gurin matsala ne na raunin hadda to irin waɗannan mutaba'a da shawahid sun ke ƙarfafa hadisi sai ga hadisi ya tashi ya zama hasa idan da hadisi da ifi ne saboda waɗannan shawahid da mutaba'a sai ya zama hasan idan da hadisi hasan ne saboda waɗannan shawahid da mutaba'a sai sake yin sama sai ya zama sahihi gane ko to waɗannan su ne abinda mala ya ce da zalika kana ahlul ilmi yaktubuna misla hadhihi al saboda haka malama ma'abota ilimi su kasance suna rubuta ire-iren waɗannan hadisi hadisin da aka samu wani mai raunin hadda a cikin waya wa suna cewa innahu yasluhu lishawahidi wal ihtibari suna cewa hadisin yana inganta ana iya amfani da shi gurin shawahid jam'u shahid ma'ana gurin kafa hujja da wani hadisi da aka rawaito ire-irensa ana samun wani hadisi ire-irensa amma shi wancan rawuyansa na da inganci wannan an samu rawi mai rauni to kaga wannan da wancan sai su karfafi juna to shine da shawahidi wal i'tibar i'tibar shine bincike wannan binciken da za su yi su gano akwai mutaba'a ko akwai shahid to wannan binciken shi yake kira i'tibar yace ma eh, wal i'tibar ma la yasluhu li ghairihi abinda bai inganta ga sa ga wani kamar hadisin da aka rawaito na akwai kazzab a ciki sai hadisin da aka rawaito da makaryaci a ciki kaga wannan la yasulu lil mushahadati wal itiba ranar hadisi akwai makaryaci a ciki mai kaje to da ya fito hadisi za a jefar da hadisin ya zama mai rauni ba bukatar a ce za a bincika a samu masa shahidi da kuma mutaba a bai bukata iyakan an samu shahidi da mutaba to za a gina ne a waɗancan hadisan ba wai a gina su akan wannan ba shi wannan gaba ɗaya ya riga ya faɗi to sama da yace ala yasulul tsari waɗanda ba su da wannan wanda matsalolinsu ba ta haddar hadda ba ne ba ta hanyar hadda ba ce da su waɗannan ba a yi musu a wa shawai qala ahmad imam ahmad bin hanbal rahimahullahu yana cewa قد أكتب حديث الرجل لأعتفره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به ويعتبر بذلك ويستشهد به wannan ce imamu ahmad bin hanbal ya ce kan aktubu hadithar rajuli Na ka rubuta hadisan mutum domin in yi masa ke itibari ke itibari shine ya bincika ya gano hadisin yana da mutaba'a ko bai da mutaba'a yana da shahid ko bai da shahid wannan bincike shi ake kira i'tibar idan yana da mutaba'a kaga mutaba'a zai karfafa wannan hadisin da cewa hadisin asali saboda zamantowar akwai mai raunin hadda a cikin sanadin hadisin na da rauni kama ka sa masa mutaba wani daban wanda shi ya dan fi shi karfin hadda ko kuma karfin ta tana kusa da juna to kaga aka samu ya rawaito hadisin da irin wannan to kaga wancan zai karfafa wannan sai hadisin ya dan samu matsayi haka nan ma shahid an gane ya ce li a tabira gano masa mutaba ko an gano masa shahid shahid shine game da muka ce idan sahabin ya bambanta wa matsala zalika bi abdullahi bin lahi'a sai ya buga misalin haka da abdullahi dan lahi'a rabi misra alƙalin misra kana min aksarin nasi hadithan wani ibn taymiya ya kasance daga cikin waɗanda suka fi dukkan mutane yawan hadisi wa wa min khiyarin nasi kuma yana daga cikin mafi alkhairin mutane kun ga ba a tuhumarsa ta gurin adalci ba a tuhumarsa da rashin gaskiya ba tuhumarsa da amana kuma wannan shine babban mataki na rawi zara rawi ya zama ya kubuta daga wannan to abin da zai biyo ba ko da an soke shi da saukin hadda to nan sukar da sauki akan a ce an soke shi ta gurin adala an soke shi ta cewa bai da gaskiya ko bai da amana yace to Abdullahi bin Lahi'a ya kasance mai gaskiya ne mai amana ne min khiyarin nas lakin sai dai shi sababin ishtira kai kutubihi saboda kone ta littattafansa gobara aka masa sai littattafansa suka kone dama dogaransa gurin ba da hadisi kan littattafai ne kuma malamai kashe ne a gona da ke dogaro ga hadda duk abin da suka rawaito sun haddace shi kuma kowace za su kawo shi yadda suka ɗauko shi ba tare da tangarɗa ko harafi guda ba akwai waɗanda su kuma suna dogaro ga littattafansu duk abin da suka samu na hadisi za su rubuta su adala kuma ba sa sake da wannan littafin domin gudun kada wani ya je ya sa musu wani abu a ciki kawai sauya haka ko da yaushe suna rike da littafin suna lura da shi idan za su ba da hadisi za su tafi su ɗauko hadisin su buɗa littafin su buɗe sai su dinga karanta wa mutane to kaga waɗannan shi ke kiran shi shi ma gabt ne amma da littafi don haka ibn lahi'a ya kasance yana da littafin sai yana dogaro da littafi sai aka yi samu wannan ibtila'i na gobara da littattafansa suka kone gaba ɗaya tsara sai zama na bayan littattafan sun kone sai yana tuno hadisan wanda ya haddace yana ba da su da ka tana aka samu matsala fasara ya ce yi watabar bai zalika tasha. da aka samu matsala shi kenan sai zama na malamai sun buga tambari sun ce duk wanda ya rawaito hadisi daga ibn a kafin da su kone to na hadisin suna da kyau suna da inganci amma wanda ya rawaito bayan kone wanda tattafansa to wannan suna da matsala ta gurin hifzi ta gurin ingancinsu. saboda akwai tangarda an yi ta samun tangarda yayin da yake bada hadisan da to kaga wannan to shine ibn imam ahmad bin hanbal yace na rubuta hadisan sa yana nufin waɗanda aka rawaito bayan kone wanda ta tafansa yace ka rubuta su Eh, fasara yu'tabaru bidhalik ana itibari itibari shine wannan cikin da muka yi bayanin sa haka nan wa yustashhad bihi ana kafa shaida da shi mana akan samu hadisi na wani sahabi ya zo da wannan ma'ana sai a karfa sai a karfafa shi da wannan hadisi na Abdullahi ibn Lahiya وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد wallai su hujjatu sabtun imam ya ce kasiran ma ya tare huwa da yawa shi ma'ana ibn lahiya shi da hamshakin malamin nan allai su bin sa'ad ya ce so da yawa akan hada su idan aka hada su aka rawaito hadisi ga na ibn lahiya kuma ga na bin sa'ad aka laisu bin sa'ad kowa ya san dutse ne wurin hadda da ingancin hadisi to kaga hadisin layis sai ya karfafa hadisin ibn lahiya to shi sama da yake to su da yawa suna hadawa domin haka wallai su hujjatun sabatun imam lais hujja ne sabatun kuma sabit ingantacce kuma imamun shugaba kaga ba kowa ake hada mu waɗannan laƙaba guda uku ba ana ce mutum sabatun an gane ko a ce masa hujjatun ko a ce masa fiƙa amma a ce sabatun hujjatun imamun wannan ba kowa ke samun sai manya-manyan malamai irin su imam malik bin anas ire-iren sa ake ba wa irin waɗannan laƙuba da inganci wurin hadisi na كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلط غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف عرف إما بسبب إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلب قال كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث bi فيه سوء fihi كما hifz kamar yadda muka gani yanzu ba da dadewa ba cewa malamai sukan yi istishhadi ma'ana sukan karfafa hadisi da hadisin wanda yake fihi su'il hifz haka ne ko wanda yake da maraunin hadda kaga gashi da raunin hadda kuma asali raunin hadda sababi ne na sanya hadisi ya raunana yace duk da haka malamai sukan kafa hujja da shi idan ya samu mai samu da shawahi sun ga ma'ana asali mai raunin hadda asali hadisinsa da ifi ne amma wani lokaci ana samun hadisin sai inganta ta yaya idan aka samu wasu hujjoji ta waje da suka gamsar da mu kaga sai mu ce eh duk da cewa mai raunin hadda ne amma a wannan hadisi yayi daidai me yasa muka gane saboda hadisan da aka samo daga waje wani hadisi har ya rawaito daga malaminsa kuma an samu wani ingantaccen malami shi ma rawato daga nafsin malami kuma irin wannan hadisin ga sai a ce to kuskuren da ya saba yi a wannan hadisin bai yi shi ba an gane mu Allah shahid ko ko a ce hadisin nan da ya rawaito duk da cewa gashi yana da raunin hadda to amma hadisin nan shi ya inganta me yasa muka san cewa wannan ya inganta saboda mun samu wani hadisi daban daga wani sahabi ya zo da irin ma'anar da hadisin ya zo da shi sai a ce to kun ga a ce irin waɗannan ɗaiɗaikun hadisi suna daga cikin hadisan da suka inganta kun wannan mai nuna mana cewa shi idan an ce mutum su'ul hifz ne ba ana nufin duk hadisin da ya rawaito lalle ɗari bisa ɗari ya kuskure a ciki ba yana da ingancin hadda yana da raunin hadda kuma da ya rawaito hadisi farkon abin da zamu mu ɗauka cewa yayi kuskure cikin hadisin saboda dama ɗabi'ar ta ce raunin hadda to amma hakan zai hana wasu lokuta a samu hadisansa a an gane wannan bayani ko to wannan shine bayanin da malai kama na daidai wannan gaba ya kawo mana ita ne domin ya gina mana aka santa kuma da ya kawo mana yace to kaman yanda muka san cewa yustashhadu wa yastashhaduna wa ya'tabiruna hadisi alladhi fihi su'ul hifz kamar yadda muka san haka to fa innahum aidan yudhifuna min hadisi as-siqa as-sadiq as-saduq الضابط a تبين تبين لهم غلطه فيه yace haka nan ma ta ɗaya gefa kare da muka ce asalin hadisin mai raunin hadda da ifi ne amma sai aka gano akan samu wasu hadisai da za a sami ingancin cewa lalle bai yi kuskure cikin waɗannan hadisai ba saboda shawahi da mutaba'at haka ne ko yace to haka ma ta ɗaya gefa idan muka ce asalin hadisin mai raunin hadda a mai raunin hadda asalin hadisin sa da ifi ne haka nan ma kuma ta ɗaya gema za mu ce wanda ko aka gamsu da shi malamai suka nutsu da shi saboda ƙarfin haddasa shi kuma asali duk hadisin da ya rawaito ingantacce ne haka ne ko ya ce to kamar yadda wancan asalinsa asalin hadisansa rauni shi ma wannan asalin hadisansa inganci kuma wancan wanda asalin hadisansa rauni akan samu wasu hadisai da aka yi samun tabbacin cewa bai kuskure a cikinsu ba ya ce to su ma waɗannan masu ingancin hadda akan samu wasu hadisai ɗaiɗai ko da aka samu sun yi kuskure a cikinsu an gane bayanin da yake so mana ko wannan shine bayanin da malaka so shin fada mana bayanin sa nan yace kama annahum yastashhaduna wa ya'tabiruna bi hadithi alladhi fihi su'ul su'ul hifz fa innahum aidan yudha'ifuna min hadithi thiqa as-saduq as-sadiq kaga wannan lakaba ne guda uku na masu ingancin hadisi cika, wanda yake da ingancin cika, da kuma saduk mai da kuma babu mai kiyayewa da inganci gurin abin da ya rawaito Ya ce to shi ma suka raunana a shiya a wasu abubuwa cikin abin da suka rawaito mutum ne ingantacce mai hadda mai karfin hadda amma sai a ce to wuri kaza ya yi kuskure Ya ce yace shi. bayyana lahum ghalatuhu fihi wanda ya bayyana gare su yayi kuskure a daidai wannan gaba daidai wannan gaba ya kuskure saboda me saboda ire-iren sa sun rawaito hadisin sabanin abin da ya rawaito kaga sai ce to anan malam shi bai da ba mun buga musu tambalin raunin hadda ba amma dai a wannan hadisi na musamman an samu kuskure a ciki saboda dama dan adam ya rabu da kuskure yadda kai da kammala sai ka dan samu wani dan rauni kaɗan wannan shi ne abin da ya yace gawo mana kuma zai buga mana misali Ya ce bi umurin na biha shi ma suna iya gano cewa ya kuskure a wannan hadisi saboda wasu abubuwa da suke kafa hujja da shi amma da kuskure shiga wannan hadisi sai ka shi kana da hadisan da ya rawaito sun zama masu kuskure kamar yadda wancan mai so ilhif dan an samu mutaba'a sa ɗaya biyu da mutaba'a sun zama ingantattu ba a cewa hadisin hadisinsa kuma da gaiwa sun zama ingantattu an gane ko to haka nan shi ma wannan da an samu kuskure daya to daidai wannan gurin shi ke da kuskure amma zama to wasa sikatun babitun sadukun to wannan yana nan akan matsayinsa ya ce bi umurin da wasu dalilai da suke kafa hujja da shi wai san da haza ilmu ilalil hadith suna kiran shi ilimin ilalul hadith dama abin da suke nufi da ilalul hadith shine hadisi ya zama da ingantacce a zahiri bisa da duk sharuɗan da aka gittaya na rawaito hadisi in sharuɗan da aka ya na rawaito hadisi hadisin ya inganta ya zama da cewa marawahu adulun adili ne babitun zabiki ne an mislihi daga wanda an man fauƙahu daga wanda ke sama shi sanin hadisin ya tafi haka ba a sami yankewar sanadi ba ba a samu zuzi ba ya tafi lafiya lau amma ciki sai wani malami ya gano cewa lallai na ɗin nan da ya rawaito daga wani ba shakka wannan yana sama da shi kuma ya saba rawaito hadisi da gurin shi amma a wannan hadisin na musamman ya rawaito da gurin shi ba akwai wani tsakaninsu amma sai ya tsallake shi zuwa can kagar waɗanda abubuwa ne da ba kowa ke iya gano shi ba kowane malami ke magana ga ilalul hadisi ba malaman hadisi na cewa manya-manyan malamai ne ke magana ga ilalul hadisi. irin su dara qutni irin su imamu tirmidhi da sauransu irin su bukhari muslim manya-manyan malaman hadisi suke magana ga ilaluna domin suke bincikowa ƙwarewarsu da gogewarsu da sabawarsu ga hadisan suke iya gano ire-iren waɗannan ila ya ce to irin wannan shi suke kira ilalul hadis wa huwa min ashrafi ulumi yana daga cikin ilimi mafi ɗaukaka a cikin ilmukan na babukan ilmul hadis ya haisu ya kunu hadisi kadarawa wa ya zama na hadisi wanda ya rawaito shi sikatun babidun da an samu hadisi ya cika zabi ya rawaito shi kenan cika ma'ana wanda aka gamsu da amanarsa shine cika shi wanda aka gamsu da amanarsa ya zama cika zabid wanda aka gamsu da tsarewarsa idan da hadda yake to haddan nan tashi tana nan kamar dutse idan kuma rubutawa yake yi yana kiyaye littafinsa to wannan shine zabid to da haka hadisin da rawahu thiqatun zabitun sai zamana wa galaba amma ya yi kuskure a cikin wannan hadisin shi wannan keɓantaccen hadisi an samu kuskure a ciki wanda ba kowa ke iya gano kuskuren ba sai manya-manyan malaman hadisi wa galabahu fihi kurifa kuma an gano kuskuren nasa in ma bi sababin zahiri ko dai da sababi ne? ko ko da sababin da ba ne ba kaga tana ta ko da sababi ne? kaga ɗaya bangaren shine koko da sababi wanda ba bayyananne ba to shi kuma yana can gaba sai ya gama kama da wannan sannan ya ce wa in ma bi sababin gairin zahiri an gane ko shi yana nan tafi ce in ma bi sababin zahiri ko dai da sababi bayyananne menene misalin sababi bayyananne ce kama araku sannan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ta mai maimuna wa huwa halal kamar yadda suka gano cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri maimuna umul mu'minin radiyallahu anha wa huwa halalun yana halin halacci shine halin rashin cuɗanya da ihrami idan mutum yana cuɗanya da ihrami ya yi harama umara ko aikin hajji sai a ce huwa haramun idan yana bai cikin eh, dai bai cikin harama da umara ko aikin hajji sai a ce huwa halalun an gane da kalmomin suke ko kamar da abin ce halal wanda aka halatta mana sai a ce halalun abinci haram wanda aka haramta mana sai a ce masa haramun haka nan an ce mutum halal ana nufin baya cuɗanya da aikin haramar aikin haji ko umara shine halalun idan an ce haramun ana nufin yana cuɗanya da aikin haji ko umara Allah ya shalla lalzina amanu la tabtulu saida hurum hurum ne na haramu an gane ko to anan malai ce malamai sun yi ruwa yi suka rawaito wata ruwaya aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna wa huwa halal cewa bai cuɗanya da aikin haji bai cikin haramar umara ko aikin haji wannan wata ruwaya kenan wata ruwaya kuma ta ce ta zawwaje maimuna wa huwa halal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna yana halin cuɗanya da umara ko aikin haji shine ma'anar hara wannan ta ce ruwayar abdullahi dan abbas Abdullahi dan Abbas shi ya rawaito gare cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zawaje Maimuna wa huwa haram kaza samu ruwaye biyu sun ci karo da juna ya zaya gano wace ce ingantacce ta ganin gurin komawa da bincike sai aka gano cewa ruwayar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zawaje Maimuna wa huwa halal ita ce inganci saboda mai sun ce saboda abu biyu abu na daya ita kanta ummul mu'minin maimuna ita da kanta tace ta zawaja ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa halal ita da kanta kaga ita ta fi sanin abu ne da ya shafe ta ita fi kowa shafa tace dalle ga halin da annabi yake ciki lokacin da ya aure ta kaga magana ta kuma magana kowa. haka nan abu rafi shine jakada shi ke kai kawo tsakanin annabi da ita a lokacin auren shi ma ya ce zawaja jihar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal sai ka samu ruwayar abdullahi dan abbas cewa ta zawaja jihar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa haram ba ganin malamai su bisa ga wancan dalilai kuma ga wacce abin ya shafa direct suka ce ko magana da tafi inganci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal iyaka wannan magana ta abdullahi dan abbas ba makareci bane kaga mai wace ya ce tana ba magare ba ne sannan kuma ba mai su ilhiz ba ne wanda za a ce hadisansa dama suna da rauni kaga mutum ne mai inganci su dabidun ne katun sabtun sabtun sabtun suka ce to tunda haka ne sai a ce a daidai wannan gaba ya yi kuskure ko ya yi wahami tunda ɗan adam ne ko mantuwa ko raftanuwa duk tana shigan ɗan adam to kun ga wannan shine malam yace akan samu hadisi ga wanda yake fika ne shi ma wani hadisi ke bantacce a samu hadisin nan an yi kuskure a cikin sai buga mana misali da wannan wa annahu salla fil bayt rak'atayn haka na lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Makka ya shiga Ka'aba ya rurrusa gumakan nan bayan ya rusa su ya yi sallah a wannan sa Ka'aba ya yi sallah rak'atayn wannan shine ruwaya da da yawa suka rawaito sai aka rawaito abdullahi dan abbas ya ce maza allah sallallahu alaihi wasallam bai yi raka a biyu a cikin kaba alhalin waɗanda ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam su an yi raka a tare da su kamar bila da su aka yi raka'ar tare sun tabbatar har tare da su da annabi aka yi raka'a shi kuma da na abbas ya ce annabi bai yi ba a zanen tun daga waɗanda suka yi kuma ga waɗanda suka da tabbacin annabi ya yi shi kuma ya kore sai a ɗauka ya kore saninsa cewa shi bai san annabi a yi ba albanin da yi ba shi abinda baka sani ba kana iya kore shi saboda baka sani ba amma wanda ya sani shi kuma shi ta suke cewa man hafiza hujjatun alaman lam ya haɓar shi wanda ya kiyaye ya zama hujja a kanka tunda shi ya kiyaye ya tabbatar abin ya auku kai da kashi abin bai auku ba sai ce to tabbatar wanda wancan ya yi ya kore ka sai a ɗauka cewa kai ne baka san abin ya hukuma an gane wannan ko to wannan shine kaga kenan hadisi ne Abdullahi dan Abbas ya rawaito amma kun ga an samu kuskure a cikin sa amma kuma a cewa da hadisan Abdullahi dan Abbas kuskure ne kaga saboda shi ba sayyul ba ne. an gane babit ne sika to amma a wannan hadisi ke bantacce an samu wannan an gane ko to shi yasa ka samun ire-iren waɗannan hadisan hatta a sahihul Bukhari yake cewa eh, wa annahu salla fil bait rak'atayn wa ja'alu riwayat ibn abbas sai suka sanya riwayar abdullahi dan abbas tazwijiha harama wanda ke cewa annabi ya aure ta yana halin zamantowa haram mai cuɗanya da aikin hajji ko umara wani kaunihi lam yusalli kuma da ruwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah ba a cikin kaba sai suka sanya shi mimma wa hila al na daga cikin abin da aka samu kuskure a cikin na وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول أو علموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلب وعلموا أن تمتع أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلب وأن ما وقع في بعض في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلب وهذا كثير ما لا يشي وكذلك أنه ita mara faraba a umar hakanan cewa magana mafi inganci ko ruwaya mafi inganci daga cikin ruwaya guda biyu da aka masu cin karo da juna shine cewa mai mafi inganci annahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita mara yayi umara haramta a umar umarori guda hudu da aka umaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa gaba ɗaya guda hudu ne wannan shine magana mafi inganci umararsa ta farko ita ce umarar da ya fita a shekara ta shida da hijira ita ce ta hudaybiyya ake kira ya fito da nufin umara sun tafi sai aka kange su a hudaybiyya har sulhul hudaybiyya ya gudana cewa daga cikin abin da sulhun ya kunsa manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai samu umara wannan shekara ba kowa garin madina Allah kai mu baɗi shekara ta bakwai kenan sai kawai umara ka sai ka ɗauka wannan umara ce ta farko tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauniya yayi ya yi harama kuma sulla anas eh, baiti an kange shi daga zuwa dawabi kuma a nan gurin ya yanka abin yankansa kamar yadda Allah ya ce sai ya dawo kaga umara ta ɗaya kenan umara ta biyu shine da shekarar ta zagayo ita ce dama sun ce sai shekara ta gaba ya fita ya tafi ya yi wannan umara da ake kiranta umaratul qaba yayi ta ya dawo sai shekara da ta biyo baya shekara ta takwas a wannan umarar za an yi ta shekara ta bakwai shekara ta takwas ita ce shekara da manzala sallah alaihi wasallam ya fito makka ya fito makka yana garin makka mutanen hunayin suka kawo masa farmaki eh, sun ya ji labarin cewa ga sun za su yaƙe shi ya tafi ya yaƙi mutanen hunayin Allah ya ba shi nasara a kansu aka tattaro ganima aka tara a wani guri daga nan a nan sallallahu alaihi wasallam dauki haramar umara daga jirana sai ta je je umara a lokacin da aka fito maka. kaga shekara ta takwas shekara ta tara ita ce shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da sayyidina bakar siddiq radiyallahu anhu ya jagoranci mutane zuwa ga aikin hajji shekara ta tara shekara ne aka fara aikin hajji karkashin musulunci ya tura na bakar shine jagoran aikin hajji sannan ya tura da ali da sako zuwa ga shawa cewa daga bana kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji kuma kada wani ya sake fi tsirara suna fi tsirara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je aikin haji wannan shekarar to amma in ya je aikin haji zai ci karo da waɗannan ba zai ci karo gashi yana fi mushriki ma suna fi yana kiran Allah yana kiran gumaka tare da shi sannan kuma zai je yana aikin haji wasu na aikin haji tsirara ga maza ga mata wasu kuma ga sanan tsirara suna fi to sai aika da sako daga bakin sai na Ali radiyallahu anhu cewa isar da sako daga bana da wani mushriki ya sake zuwa aikin hajji sannan kuma kada wani ya sake dawa bin tsara sai shekara ta goma ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjin sa na ban kwana shine kada aikin hajjin da yayi amma aikin hajjin da yayi ya hada shi da umara irin umarar tamattu'i sai umara sai aikin hajji kaga kenan aka hada da umararsa da ita ta matu'i da wadancan umarori guda uku kaga sun zama umara guda hudu a cikin su ɗaya daga ciki ta farko bai samu shiga iyaye umara ba an kange shi amma ana lissafa ta a matsayin umarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune malai yace magana mafi inganci cewa ta mara arba umar kuma dukkan su a cikin watan zulhijja yayi su sai umararsa ta ƙarshe ta eh, hajjatul wada ita ce ya taho a eh, zulhijja amma umarar ta gudana a zulhijja to wannan shine abinda malamai ke faɗa game da wannan Ya ce wa alimu anna qawla ibn umar kuma suka san cewa magana abdullahi dan umar cewa innahu i'tamara fi rajab cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umara cikin watan rajab imma waqa fihi al-qalab daga cikin abinda aka samu kuskure a ciki sai aka gano haka shi na tambayi ummul mu'minin radiyallahu anha ta ce a annabi sallallahu alaihi wasallam umarori hudu yayi kuma dukkansu a cikin watan zulqa'ida kuma labarin ya kawo Abdullahi dan Umar sai bai musa ba kuma kana ce yayi cewa yayi wahami ga wancan ko yayi mantuwa ko wani abu makamancin haka wannan kenan ya ce wa alimu annahu tamatta'a asalin kalmar tamatta'a shine jin daɗi. an gane idan mutum ya ji daɗi sai ya ce a kamar da ba yake cewa fa tamatta'u fa sawfa ta'lamun kulu a ga ta matta u jin daɗi sai yana kiran aikin hajji idan mutum ya tafi aikin hajji sai ya yi umara a cikin aikin hajji yana kiran shi ya yayi u saboda lokacin da ya yi umara ya yi umara lokacin da mutum zai umara ko aikin hajji kuma yana cikin ihrami ihramin nan yana kange ka daga abubuwa da dama idan kana ihrami kaga ba kai ba iyalin ka ba saduwa da iyali idan kana irami ba shafa turare idan kana irami ba aske gashi idan kana irami ba yanke akai ba idan kana irami ba sanya kaya waɗanda suke an kaga su ga hannu ga yanda dai ake riga da wando duk ba sanya waɗannan abu haka kenan sai idan kana cin irami akwai wasu abubuwa da zaka kiyaye su wanda waɗannan abubuwan hakan samu takura cikin wasansu haka ne haka ne ko ka samu takura cikin wasu su sai zama ne cewa sai aka baka dama asali tun daga zuwanka har ka koma a ce kana cikin ihrami sai aka baka dama cewa kana iya yin umara idan ka yi umara sai ka ji daɗi ma'ana sai ka samu jin daɗi na hanyar fita daga waɗannan abubuwan da ka takura da su saboda ihrami kaga idan ka fita daga gare su ka samu tamattu'i ka samu jin daɗi to aka sanya yin umara da yin aikin hajji ka hada ta da umara ka fara umara ka ajiye sai ranar takwas ga wata ka koma ka dau haramin aikin hajji sai ka ce wannan tamattu'i ne kaga ya dauki ma'anar tamattu'i kuma ya dauki sunan kuma Allah shahid wannan shine asalin ma'anar ta na ga an ce wani yayi tamattu'i to yayi umara a lokacin aikin hajji Allah ke cewa fa idan amintum faman tamatta'a lil umrati ila al hajj kaga tamatta'a bil umrati ila al hajj yace to annahu tamatta kuma mutane malamai suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i wa huwa amin yana halin zamantowa amintacce amintacce bai da tsoro bai da karka an gane ko kamar na lake cewa fa idza amintum idan kun aminta to fa man tamatta bil umrati ila al to to nan wasu ke ganin cewa tamattu'i ana yin sa ne idan ba a cikin aminci saboda Allah ce fa iza amintu faman tamatta'a bil umrati ila al hajj kenan idan ba ku aminta ba kaga babu maganar tamattu'i eh, ana yin babu maganar tamattu'i a cikin aikin hajji to wannan yasa aka rawaito ga shi sayyidina Usman radiyallahu anhu shi baya ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i yana ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tamattu'i ba kuma yana ganin tamattu'i ana yin shi ne kawai idan zama na cewa mutum yana cikin aminci yana cikin hauka idan kana cikin aminci to kaga yana ganin ba ka da salarin da za ka yi tamattu'i a wurin sai da na usman shi yana ganin tamattu'i kawai sai kana cikin fargaba da ɗarɗar da tsoron ana iya kai maka farmaki to a lokacin kake iya yin tamattu'i amma idan kana cikin halin aminci ba wannan fargaba to ba magana tamattu da ka sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam tamattu idan yi ba aikin hajjin sa ba ta tamattu ba to shine malam ibnu taymiya anan yake cewa malaman hadisi sun gano cewa lalle tabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu saboda hadisai da suka zo da dama wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tare da shi ko da yaushe suka tabbatar da cewa yayi matu'i. sai suka ɗauka maganar da sayyidina Usman radiyallahu anhu yayi ya gaya ma sayyidina Ali Ya ce kunna yau yawma na? Ya ce abin da ya sa annabi ya i saboda muna cikin halin haufi ne kaga sai malamai suka tabbatar da cewa wannan magana na daga cikin maganar lati a fiha kala wanda ba cewa ƙarya tunda wasu ba makareci bane radiyallahu anhu wa arba'u. an gane sannan kuma ba a cewa sayyi'ul hizmi dama duk hadisin san yazo ba a karba kaga ba haka bane mutum ne mai inganci da hadda da karfin hadda da kiyaye hadisai to amma ana magana a kan wannan hadisin shi kadai sai ka ce to wannan hadisin shi kadai kan samu kuskure a cikinsa. kan gane magana ko kuma yana gina mana wannan ne a matsayin cewa kamar yadda ake karban hadisin yi hifzi wani lokaci idan ya samu wasu dalilai da suka karfafa hadisin to haka nan ma hadisin zabitul hifzi shi ma akan samu wani lokaci hadisin sa ki karba idan aka samu gano cewa an samu kuskure a wannan hadisin shi kadai ke bantacce da ake magana akai yace haka nan wa annama waqa fi ba'd al bukhari haka nan daga cikin abin da aka gano shine cewa abin da yazo ka karanta shi ko abin da yazo cikin wasu hanyoyi na hadisin sahihul bukhari annan nara cewa wuta la tamtali bata cika hatta yunshi Allahu laha khalqan akhar har sai Allah ya halicci wasu halittu daban sannan ya zuba a cikin wata sannan ta cika yace to wannan shi ma mimma waka fi al-ghalab an samu kuskure a ciki hadisin inda yazo shine cewa ammal janna amma aljanna sai Allah ya halicci wasu mutane daban da zai cika gidajen aljanna da su ka duba ga yawan mutanen duniya sannan kuma wai mutanen yanzu ba na da da yanzu da na kowane lokaci duk waɗanda suka yi imani a cikinsu duk wanda ke da imani a zuciyarsa ko mun kankantarsa to Allah zai shigar da shi aljanna Allah sa mana daga cikin wanda za su ga cikin aljanna min ghairi khawfin wala iqab waɗannan kenan to bayan haka sai kuma kowa gidansa mutum guda Allah ya ce da shi wanda zai shiga wuta ƙarshen shiga wanda zai shiga aljanna ƙarshen shiga aljanna shine wanda daga ya fito to ba wanda zai sake fita daga wuta shine karshen fita daga wuta kuma shine karshen shiga aljanna sai Allah ya mishi fatan duk abin da yake so yace yana son kaza da kaza da kaza Allah ya tana masa wasu sai Allah ce to an baka su wa mislahu ma'ahu da ninkin ba ninkiyar sai an baka kwatankwacin duniya so kaza na mutum guda kuma haka kowa zai samu amma duk da haka aljanna ba ta cika har sai Allah ya halicci wasu mutane daban domin ya cika ta aljanna ga wannan ne sai ita kuma wuta hadisin yazo cewa ita kuma wuta ba ta gushewa ana zuba mata mutane tana cewa halmin mazid shin akwai ƙari. a zuba mata ta ce shin akwai ƙari. har sai Allah ya sanya kafarsa a cikinta sannan ta ce katsini katsini ya ishe ni ya ishe ni sai ta mammazo ta har hade sai ta cika to kaga ita wuta ba wasu sababbin halitta ake halitta ta zuba mata ba ita kanta ce in Allah ya sa kafarsa a ciki kamar yadda ya zo a hadisi wannan sifa ce ta Allah kuma Allahu alam biha an gane bayan haka zai sa sai ta nan ne za ta matsu ta ce ya ishe ni ya ishe ni to sai aka samu wutar waya ta ce ita ma wutar Allah zai halitta mata wasu mutane sai ya zuba a ciki to wannan shine mahallin khata an gane ko saboda waɗannan mutane ita aljanna gidan ni'ima ne ita kuma wuta idan azaba ne amma Allah zai azabtar da mutum sai da laifi amma ita ni'ima Allah maka ni'ima ko baka cancanci komai ba wannan daga cikin falalar Allah an gane yadda bambancin sai yake ko to shi yasa malamai suka gano cewa wannan an samu khalas a cikin sa malai cewa haza kasiran irin wannan na da yawa kamar da aka rawaito riwaya ta sahihu muslim cewa Allah ya gangame halitta ga kwanaki bakwai gaba daya kun ga zuwa hadisi da alqur'ani eh, inna Allah wa inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati Ya ka samu wata ruwaya a muslim cewa an yi halitta ranar lahadi ga abin da aka halitta ranar lahadi ga na ranar litinin ga na ranar talata ga na ranar laraba ga na alhamis ga na juma'a ga na asabar kun ga wajen gaba duka da ku. ma'anar wannan hadisin cewa an halarci sammai da kasa cikin kwana nawa cikin kwana bakwai alhalin cewa Allah ya cikin kwana shida kuma wanda ya rawaito hadisin daga hadisin kun ga shahara ta yi wa musulun kun ga ke kun ga kenan ruwatan hadisin suna da inganci to amma sai a ce wannan hadisi kamar yadda ibnu imam ibnu kasir ya kawo a tafsirin wannan aya ta suratul araf inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin sai ce wannan hadisin na daga cikin wanda aka yi kuskure a cikin sa an gane saboda hadisi ya ganga mai kwanaki da halitta alhalin kuma Allah cewa wai titi titi ayya da haka muhallin shayar da mafi shi abin da ya kawo wannan ya nuna mana cewa kamar yanda sayyi'ul ulhifzi, wanda asalin sayyi'ul hifzi hadisin sa masu rauni ne a ajiye su amma wani sa'in akan samu hadisin sa da za su inganta saboda an gano ta wata hanya shine hanyar itibari mutaba'a da shawahid aka gano cewa lalle wannan hadisin ya inganta saboda wane wane ma mai sarfin hadda shi ma ya rawaito irin wannan hadisi kaga kenan hadisin mai raunin hadda wani lokaci hadisin sana inganci yana da inganci yace haka nan ma aka san haka shi ma mai karfin haddan wanda da ya rawaito hadisi an gamsu da hadisin sa 100 bisa 100 wani lokaci akan samu kuskure cikin daidaikon hadisin sa shine ka mana ire-iren waɗannan kurakurai da aka samu kaila a cikin hadisi amma ba sa sa a ce rawun yana da rauni ko daga yanzu duk inda kuka hadisin wani yana da rauni saboda mai saboda an gano kuskure daya a cikin hadisin an gane wannan ko to wannan shine bayanin da ba shi na'am والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم بها wala ya ce wannan su fi hadal babu tarafa idan kuma fahimci waɗannan abubuwa da ya kawo mana da wannan misali da ya kawo mana cewa hadisi asalin hadisi wanda yake ruwa fiqat su waɗannan asalin hadisan su ingantattu ne wannan shi ne asalata su kuma waɗanda suke sayi ulhif asalin hadisansu masu rauni ya ce to amma ba a rasa wani lokaci hadisi daga cikin sayyi ulhif zai inganta bisa ga wasu dalilai hakanan sun waɗannan ba a rasawa wani hadisi daga cikin hadisan dabidi a samu wani hadisi wanda aka dan samu kuskure a cikin kurmantuwa ko rafkanuwa ko gafala akan samu ya ce to idan kun san wannan mutane dangane da waɗannan abubuwa sun kasu kashi biyu ɓangarori biyu shine ɗafa ne wannan da nan wannan na can wannan na gabas wannan na yamma yace eh, tarafun min ahlil kalami ɗaya bangaren akwai maluman ahlul kalami maluman ilmul kalam wa nahwihim da makamantansu mimman huwa ba'idun wani ma'rifatil hadisi wa waɗanda suke masu nisa ne daga sanin hadisi da ahalin hadisi su ba san kuma game da hadisi ba su da masaniyar ga ka'idar hadisi ba da masaniya ga ƙa'idodi da malamai suke bi gurin sanin ingantaccen hadisi da wanda bai inganta ba ba su da wannan masaniya la yumayyizu baina sahihi wa dhaif sai rabe tsakanin sahihi da Ya yace fa yashukku fi sihhati hadisi sai dinga jefa shakku cikin ingancin hadisai waɗanda suke inganta su ne aw fil qat'i biha ko ko ya jefa shakku wurin tabbaci ga wasu hadisai ma akauniha ma'lumatan maqtu'an biha tare da sanin cewa hadisi ne ingantattu ko hadisai ne an san su cewa waɗannan masu rauni ne haka masu rauni sanannu ne a gurin malaman hadisi masu inganci sanannu ne a gurin malaman hadisi wanda bai san su ba sai ya dinga shakko cikin ire-iren waɗannan abubuwa yayin da a gurin malaman hadisi ingantattu ne kuma kenan waɗannan su ne bangare na ɗaya daga cikin malaman ilmar kala wanda su kwata-kwata hadisan ba su ɗauke shi da muhimmanci ba kwata-kwata hadisan ba su san sahihinsa ba a san da'ifansa ba suna gina hadisi ne ingancin hadisi da rashin ingancinsa bisa ga ka'idarsu da suka gitta su ta suka ilimin falsafa da mandik duk hadisin da ya tafi daidai da ka'idarsu da suke so sai ce ingantacce ne hadisin da ya saba sai ce to hadisin bai da rauni ko hadisin bola ne wannan shine gefen malaman ahlul kalam ko ga ɗaya bangaren وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به وال والعمل به كلما وجد لوا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو, أو يجعل دليلا أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل مع أن أهل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط wala ya karba na ɗaya ɓangare shi ne ɓangaren ahalar kalam wanda su asali hadisai ba su da wani inganci ba su da wani a gurinsu da su inganta da kansu inganta su ingancin hadisi a gurinsu ɗaya ne in yayi daidai da ka'idarsu ta ilimin mantik falsafa to hadisin na da inganci amma duk ingancin hadisi ko ma waye rawaito shi in ya saba ma ka'idarsu to za ta kai shi bola waɗannan su ne ahalar kalam sai bangare na biyu waɗarafin mimman yadda ittiba alhadis su kuma waɗannan masu tsananin gauni ne cikin hadisi kuma su ba ilimin bane da su su dai suna da awar ittiba'ul hadisi wal amal biyar hadisi da aiki da shi kullama da lafzan fi hadisin qad rawahu thiqa aw ra'ayul go ra'a hadisan bi isnadin zahiruhu siha wa yuridu an yaj'ala dhalika min jinsi ma jazama bihi ahli al-ilm fi da zaran sun ga hadisi ya inganta ko da zaran hadisi rawahu thiqa wanda ya rawaito shi thiqa ne shi kenan sai su sanya shi jinsin hadisan da duk malaman hadisi suke tafaki a kai kaga ba sa la'akari da cewa akwai irin waccan sa'ida cewa ko da hadisi ta iya inganta akwai wasu ilal da ake ganowa wanda hadisi ko da zahirin sa sahihi sahiha ne to wannan illal akan gano illa da zai ta sa ba za a yi aiki da wannan hadisi ba su ba su sani ba tana yi wa illa kamar da magani na khata da muka gani Hakanan, bayan wannan khata ɗaya ne daga cikin abubuwa da malamai ke ganowa na illoli ga hadisan da suke zahiru a siha to ga wanda da san wannan ba ya ga hadisi sahihu sanad shi kana sai gina akai yace za idza ra'a hadisan bi isnadin zahiruhu siha zahirin isnadin inganci yuridu an yaj'ala zalika min jinsi ma jazama bihi ahlul ilm bi sihha sai ya saka wannan hadisin a jinsin abinda malaman hadisi suka yi ittifaki akan ingancinsu. hatta idza arada sahih al ma'ruf har idan hadisin ya ci karo da wani hadisi sahihi sananne to aka zai ta kallaf lahu sai dinga takallifa a ya dinga takallifa wurin kawo masa tawili ai kaza ai kaza halin waɗannan hadisan duka sanannu ne wurin malaman hadisi wannan ake ɗauka ba a ɗauka da wannan wannan ya inganta amma kuma yana da illa kaza da kaza wannan kai baka santa ba ba kawai da kawo hadisi da ingancin sanadi sai ka dauka ka gina ba daga ce sa malam ibnu musaimin ya kama ganganu masu muhimmanci a kasan nan gurin yace sau da yawa mutane na daukan hadisi wanda yake ya saba ma abubuwa sanannu tabbatattu waɗanda suka inganta suka tabbata da hadisai ingantattu shi ce to lokacin da aka saba da wannan ba lalle bane ka dinga daukan hadisin da ya saba masa matakar baka san ina ya fito ba me ne maganganun malamai akan su haka ya magana mai kyau ba mu da lokacin karanta ta amma duk wanda ke da littafin ya koma ya duba ga maganar ibn al-usaymin yayi magana mai kyau a hamis game da wannan al'amari haka ma yace wai da alhu dalilan lahu fi masailil sai sanya wannan hadisin guda wanda ya saba da waɗancan hadisai ya sanya shi shine dalilinsa ga masaloli na ilimi ما أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط يعني إنما لما حديثي سنسان شواء إلهم وأنهم كسكوليني سواء كشيبه سنبا شيء كان سنبجنا وأكي يتجنا وأكي سلاك أن يكيد إشكالي يكيد كما أن في الحديث من اللغة جمع وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقضى بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقضى بذلك مثل ما يقضى بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا wannan gaba akan ta zama tsaya malai ce kama anna alal hadisi adillatun yu'lamu biha annahu sidqun wa qad yuqta'u bi zalik fa alayhi adillatun yu'lamu biha annaha kadhib kamar yadda akwai dalilai da hujjoji da ke tabbatar da cewa hadisi gaskiya ne tabbatacce ingantacce yace haka nan ma akwai wasu dalilai da ke nuna cewa hadisi shari'a ne kamar yadda zai kawo mana su yace ce in kai raka'a biyu kana da ladan annabi dubu saba'in raka'a biyu kawai kai ba annabi ba idan zaka samu ladan annabi kai ba annabi ba ko rayuwar ka gaba ɗaya zaka yi ta kana sallah ba zaka samu ladan annabi ba amma sai a ce an kai raka'a biyu rak kana da ladan annabi dubu saba'in daga wannan daga je kai ka san ƙarya ne to shine malai yace je ka akwai ire-iren hadisan da da kai da dalilai sun tabbata cewa ƙarya ne yace to akwai waɗanda kuma sun tabbata bisa dalilai da hujjoji cewa fitattu ne shi yasa ga malamai suke raba hadisi akwai sahihi akwai da'ifi a sahihi ma akwai hasan sannan a da'ifin akwai da'ifi akwai kuma hadisul mawdu hadisin da ƙarya ce tsagwaranta aka tsaga aka jingina manzo sallallahu alaihi to mana zai kama da misalan su lokaci ya yi lokaci ya kai mana insha Allah za mu tsaya anan sai Allah ya kai misali ne zuwa izinin iznillahi za mu sake dorawa ga inda muka tsaya har ila yau da yau ana sake ba da uzurin karatun mu na gobe uzuri ko da ya daga zuwa wannan sai